gaskiya da saki bai kyauta ba kar ya sake zuwa wajen raliya ba shi ba raliya akwai bambanci tsakanin rayuwar ta da tara saki don haka kawai ni ba abin da zan iya yi akai kowa ya je ji da rayuwarsa bani sata masifar yau daban ta gobe daban baƙaƙen aljanin nan ne da alhaji bube turo maka don a wasan ma taken lamba kurum akai yanzu aka fara